gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahmanir rahim taimiyya kashi na sittin da hudu. da daddare abdulmalik suka keɓe da hajja ya sanar mata yadda suka yi da taimiya akan idan allah ya raya 'yan biyu har aka yaye su zai ɗauki samir da suke kira da abba ya ba wa suhaila hajja ta yi farin ciki sosai tare da zuwa taiwa taimiya godiya mai tarin yawa sai a lokacin iya ta ji maganar ita ma kuma ta yi na'am tare da jin daɗin yadda taimiyyar ta baiwa malik ɗin haɗin kai su yi wannan sadaukarwa kwanakin da suka biyo baya su taimiya da yaranta na samun tsananin gata da kula daga wajen hajja da iya ana jibi suna garin abuja ya fara ɗaukar baƙi 'yan zaria wanda za su halarci gagarumin taron shagalin suna da za a gudanar sai gogo bilki da amarya yasmin lokacin da aka bikinta taimiya na da tsohon ciki duk sun iso ana gobe suna don a kano yasmin ta fara tsayawa suka biyo jirgi zuwa abuja sauran dangin taimiya da abokan arzikin iya da sa'an tamardi dangin maman taimiya do ana gobe suna suka bayyana har da ummi da ita ma ta fara yin nauyi umma dai ba halin zuwa a gakwab saboda zura da ake jira na haihuwa ita da basma waɗanda duk wata ya shiga lokaci kawai ake jira ya ne ne kai matarsa da da ƙaramin ciki ita ma. Daga kedi inda suke zama, dare ta wuce da ita Abuja. Gida fa ya cika, dan ma akwai ƙaton biyu ta baya, shi yasa aka samu wadataccen wajen kwana. Wani irin shagali ne aka gudanar a wani babban wajen yin tarukan suna da na biki da aka kama, tare da yin haɗaɗɗen nemin decoration da ake yayi yanzu. An ci an sha, an kashe dukiya sosai wajen wannan bikin suna. Mai jego da bebi sun samu kaya da abin duniya kamar ba gobe. Suhaila kanta akwatin kaya ta yi wa Jiniyo da Princess Nahar, kamar yadda ta raɗa yaran sunan da za a riƙa kiransu da shi. Duk wanda ke bin status ɗinta a ranar zai ɗauka ita ce ma mai jegon. Saboda yadda ta ci ado tana barke sababbin ɗinkuna ana kashe musu hotuna ita da babies. Sa'an ta Safiya da Antina da suka dinga mamakin yadda Suhaila ta koma, kamar ba ita ba ce mai zafin kishin nan da wuta Yanzu duk ta zubar, ta shiga nutsuwarta kamar ba ita ba. Lokacin da Hajja ta sanar da su zancen ba ta ɗaya da taimiya za ta yi, ba ƙaramin farin ciki suka taya Suhaila ba. Girma da soyayya taimiya ya ƙara a idanunsu sosai. Zuwa can yamma taro ya watse, aka dawo gida. Misalin takwas da rabi sai ga Baba Sani ya kira Ummi da Iya ya sanar da su cewa Zuhura ita ma ta sauka. An samu ɗa namiji, suna asibiti cikin ƙoshin lafiya. Ummi ce ta shigo ɗakin taimiya ta sanar da su haihuwar. Su taimiya suka dinga murna da yi wa Zuhura fatan samun lafiya. Bayan fitar Ummi sai Yasmin suka ɗauko zancen Basma. Yasmin na baiwa Taimiya labarin yadda aka ce duk ta lalace, saboda ta sa wa kanta zafin kishi mai tsanani, shi kuma nas ɗin baya bi ta kanta. Yana can da sharifarsa, iyakarsa da ita ya shigo wuke ne kwana biyu ya juya. Har kuma lokacin Hajiya Hajara na gidan Basma, ta ce mata ka raba. Ta dawo kenan sai ranar da aka fitar da gawarta, amma zama daram. Tunda ya riga ya gina mata faɗinta a cikin gidan, bata ga uban da ya isa ya hana ta zama ba. washe gari sai ummi ta wuce kano tare da su yasmin da su gogo bilki duk kuma abdulmalik ne ya siya musu tiket iya ta so ta dawo ta bar hajja da antimardi wacce za ta zauna ta kula da taimiya amma sai hajja ta ki amincewa ta ce lallai tare za su zauna su zaman jegon idan dan duba masu haihuwa ne za su iya zuwa su da abinsu da haka ta kashe bakin iya ta haƙura ta zauna ɗin washe garin suna da safe kowa ya watse ya kasance daga mai jego sai su iya suhaila yadda take kula da bebis ɗin dole ma a yaba mata. Kuma tsakani da Allah take yi, dan da gaske jin yaron take har cikin zuciyarta. Kullum ƙara ganin kyawun su take, musamman Princess da kamanninta da mamanta suke sake fitowa. Gellesu, Zaria. Zuhura ce ke faman kuka tana rike da kyakkyawan bebinta mai kama da ubansa Amiru, kamar kwabo da kwabo. dan jiya da ya zo duniya suka ga halittar kafafunsa suke kuka daga ita har umma, don kuwa irin naɗaɗɗun ‘ya'yan nan ne wanda duka kafafun nasu biyu suke a dunkule babu zancen ma a yi magana tafiya sai dai ko yara ya rika jan gindi ko a tura shi a keken guragu ta kai hannu ta share hawayenta ta ce me yasa o ni Allah Hajiya Barira da ke zaune ta dube ta da tausayi ta ce zuhura kar ki ja ubangiji ya fushi da ke ki iya bakinki ki rungumi kadara ki da hannu bibbiyu kun tafka kurakurai wanda duk hurumin Allah kuka shiga kenan dole ku ga sakamako wacce gurguwa da kuka dinga ma gorin halitta kuna aibata ta ta kaɗai ya isa sa ubangiji ya saukar muku da aya yadda kike ji a zuciyarki fiye da haka take ji yadda zaki ji idan aka fara tsangwama wannan yaron ki sani cewa fiye da irin ciwon da zaki ji kakar ku ta ji shi a zuciyarta wato lokacin da kuka sa jikarta a gaba da gorin halitta shi yasa ba a son aibata halitta ubangiji domin duk wanda ka gani da nakasa ba shi ya sanya wa kansa ba haka Allah ya so ganin sa. zuhura ta rushe da kuka maganganun hajiya barira na sake tuno mata da baya lokacin da suke tashin tsangwamar taimiyya da kushe na kasata. Yau gashi ta haifi wanda ya dame ta a nakasa ya shanye, wanda ba zai muri ba har ya taka doron ƙasa da ƙafafunsa ya tafiya. Sai dai ya ja gindi ko a tura shi a keken guragu. Wani irin ɗaci ya mamaye zuciyarta, ta dinga jin wata irin nadama da dana sani tana kewaye ta. Mahaukaciyar soyayya ɗanta da tausayin yadda zai taso ya dinga keta zuciyarta yana shiga bargonta. Umma da ke gefe tana sauraron dukkanin maganganun da Hajiya Barira ke yi, sai lokacin ta samu damar tankawa. ta ce hajiya barira tabbas ni zuwa ina cikin ganin aya da jarabawa rayuwa na tafka kuskuren da ba zai gogu ba gashi ina ganin aiki na dake dake tun da ya zo duniya a haka na fahimci cewa shi ɗan aya ce ubangiji ya saukar akan zuri'ata don ya nuna min iyakata ko ya kwace umma ta dinga yinsa kamar ba za ta daina ba nadama da bata da amfani ta cika zuciyarta hajiya barira ta cigaba gaba tana sar da su kurakuran da suka yi a baya akan yadda suka tsangwami taimiya abin har yayi yawa lalai, ita bata taɓa ganin aibin yarinya ba sai ma nutsuwa da hankalinta da take gani umma da zura jikinsu ya mugun sanyi da zarar 'yan barka sun zo sai a nannaɗe yaron cikin towel don gudun surutun mutane hakan ya sa da yawa waɗanda suka zo barka ba su kula da yadda kafafun yaron suka zo a nannaɗe ba ran da zuhura ta kwana biyu da haihuwa su ummi suka iso har da yasmin da za ta jira a yi sunan zuhuran kafin ta koma suka dinga santin kyawun yaron don amiru kyakkyawa ne sai da aka zo yi wa yaro wanka da yamma ne suka ga bilki suka ga abin da ake boyewa ita dai ta mamakin yadda aka nannaɗe yaro a showel ashe akwai magana jikinta ya mugun sanyi lokacin da ta fahimci cewa ubangiji ne nuna su umma iyakarsu ta sake jinjina ƙudura ta ubangiji da yadda yake iya hukunta bayansa daidai da laifinsu wanda idan mutum ne ya ce zai mai da martani ya yi kaɗan ya iya mayarwa daidai da yadda ɗan uwansa ɗan adam zai zalunce shi amma idan ka bar wa ubangiji shi ya san ta yadda zai rama maka ya kama bawansa cikin ruwan sanyi yasmin da ummi ma sai da jikinsu ya yi sanyi sai ka sake jin tsoron Allah tare da neman tsari daga aibanta halittar ubangiji yasmin ita ce ta kira iya ta sanar da ita komi iya ta saki salati tare da yi wa ubangiji kirari ta ce Allah ya raya musu shi kamar yadda ya raya zainabu yau ga ta da tsala tsalan lafiyayyun 'ya'yanta har guda biyu hakika yasmin ubangiji ne mafi iya hukunta bayansa yanzu sai su ba shi lafiya su cire shi daga nakasan mu gani yasmin ta jinjina kai ta ce haka ne iya ni ma abin da na faɗi kenan. Allah dai ya mana tsari da bin son zuciya da aibanta halitta bayansa. Iya ta amsa da amin ya hayi ya ƙayyim. Za mu shigo zariyar da Hajiya Aisha ana gobe suna, insha Allah. Daga haka suka yi sallama da Yasmin, iya na mai da dubanta kan Tamiya. Ta labarta mata komai kafin Yasmin ta kira ta bidiyo call suka sake magana. Sai da Tamiya ta ji tausayin yaron da ƙaunarsa ta shiga ranta, tun ma kafin ta gan shi. Ta dubi Yasmin ta ce, Yasmin, ki shafa min kansa. ki ce ina ƙaunarsa. Idan ba sa son sa ni su bani shi, zan rene shi kamar ni na kawo shi duniya. Yasmin ma ta ji zuciyarta ta karye. Ta dubi Taimiya ta ce wa gaya miki ba sa son shi. Ai irin waɗannan 'ya'yan ba ƙaramin shiga rai ne da su ba. Kar ki so ki ga yadda uwa take nuna masa ƙauna. Taimiya ta dubi Yasmin ta ce Allah ya raya shi. Ki turo min hotonsa dan Allah. Bari in kira Zuhuran yanzu. Daga haka Taimiya ta katse kiran, ta kira Zuhura. Bugu bi Zuhura ta ɗaga wayar, suka gaisa da Taimiya. ta yi mata barka tare da addu'ar Allah ya raya masa abin da suka samu. Zora ta amsa a sanye, ta ɗora da faɗin taimiyya don Allah ki yafe mana. Hakika mun ci fuskar ki a baya, gashi Allah ya saukar da aya a kaina. Ki yafe min Zainab don girman Allah. Zora ta kai ƙarshen magana tana sakin kuka. Taimiyya da zuciyarta ta karya cikin rawar murya ta ce na yafe muku Zora, sai ku roƙi Ubangiji shi ma ya yafe muku. Don huruminsa kuka shiga ba nawa ni kaɗai ba, saboda shi ya mayar da ni gurguwa, ba ni na mayar da kaina ba. ki shafa min kan bebin, ki ce masa ina ƙaunarsa matuƙa. Taimiyya ta kai ƙarshen magana hawa yana zubowa daga idanta. Zuhura ta sake rushiya da kuka tana jin matsananci yana dama na sake lullube ta. tamiya ta katse kira, tana jin zuciya tana cika da wani irin yanayi mai wuyar fassara. Kwanan Zuhura biyar da haihuwa, ana jibi suna, ita kuma Fasima ta haifo ‘yarta mace a asibitin Almadina. Sai gogo Bilki da su ummi ne suka ranka ya asibitin, lokacin da nan sai kira ya faɗa haihuwar. Dan ya shigo wuken yana gari haihuwar ta zo. lafiya kalau suka tadda mai jego da katuwar yarta mai kama da ita sak babu inda ta baro ta a kamanni sana asibitin hajiya hajara ta iso da amina ta hajiya murja sam yasmin bata gane hajiya murja ba ita ce ta gane ta lokacin da ake gaggaisawa hajiya murja ganin yasmin bata gane ta ba yasa ta dubanta ta ce a'a yan mata biki gane ni ba ko yasmin ta jinjina kai da fara akan fuskarta ta ce ai kuwa dai hajiya murja ta yi murmushi ta ce ni ce wadda kuka samu da hajiya hajara lokacin da kuka je gaishe ta ke da ‘yar uwarki mai larurar ƙafa. Ranar da na sai kai ku don ku gaida hajiyarsa ta muku cin zarafi, har na dinga ba ku haƙuri? Sai a lokacin Yasmin ta gano tabbas ta ga wannan fuskar. Sai ta saki murmushi ta ce Allah sarki, ai sai yanzu na gane. Kin sa ai wannan ɗin ma ‘yar uwata ce, mu ce ni da taimiya. Hajiya Murja ta ce Allah sarki, haka Hajiya Hajara ta sanar min. Ashe ƙanwata ce ta aure mata saurayi, yanzu ita tana ina ne? Yasmin ta sanar da Hajiya Murja cewa taimiya ta yi aure tana Abuja, ta buɗe wayarta tana nuna mata hotunan suna. Hajiya Murja ta amshi waya tana duban hotunan. Wanda daga yanayin tsaruwar wajen ta gane cewar taimiyar ba gidan banza ta shiga ba, kuma ba ƙaramin mutum ta aura ba. Hakan ya sa ta jefa Yasmin tambayar waye mijin. Yasmin ta ce sunansa Abdulmalik Ibrahim Ado, dan marigayi Ibrahim Ado, da yake rike da assistant controller na kasa lokacin yana raye. Hajiya Murja da mamaki ya kaɗa ta, ta ce kina nufin ɗansa ƙwaya ɗaya da ya mallaka a duniya shi ta aura? Yasmin ta jinjina kai ta ce, "Eh, shi take aure." Hajiya Murja ta jinjina kai, ta ce, "Allah na gode maka." Ai dama ni na ji a jikina, wannan yarinya wallahi ba a banza take ba. Allah ne kaɗai sai hikima na tauye ta da na kasar da ya mata. dan Allah ki ce ina gaida ta kin ji ko? Allah ya raya in biye musu albarka. Saka amsa da amin ya Allah. Daga haka Hajiya Murja ta ƙarasa wajen da Hajiya Hajara ta kame akan kujera riƙe da bebi. Ta shiga labar ta mata zancen taimiya. ita ma hajiya hajara ta yi mamakin jin wanda taimiya ta aura ɗin ta duba hajiya murja da mamaki ta ce kina nufin wai gurgoyi yarinyar nan ya aura duk tarin dukiyarsa da ficen da ya hajiya murja ta ce kwarai da gaske ba dan kasa ce na zo na yi gulma ba da na amsa wayar kin ga uban dukiyar da aka kashe wajen yin bikin yan biyun da ta haifa duk ta riga ƴan uwan ta haihuwa ma ashe su dai su yasmin suka yi sallama da su suka baro asibitin dan hajiya hajara ce ta kwana da mai jegon zuwa da safe aka sallame ta ana gobe sunan basma su iya suka iso Zaria tare da Haja. Tare suka je har gidan Basima suka ga bebi. Haja ta aje masa kayan barka har da kuɗi. Zuhura ma kaya sosai Haja ta kai mata tare da kuɗi, sai famin godiya Umma take zubawa. Dan gaba ɗaya ta fara yin laushi, abubuwa sun fara shan kanta. Ga rashin ƙoshin lafiya tunda hawan jinin na ya same ta. An yi shagalin suna sosai, ‘yan Bauchi ma sun zo sun kawo kayan arziki sosai. Amir ma ya zo so ɗaya ya ga bebi, bayan nan ko kowa ya bi sake ba bare ya ji lafiyar bibin. zuhura koko a jikinta dan a da ne ma take jin da zarar ta haihu za ta sallama masa abin da ta haifa ta zo ta buɗe sabon shafin rayuwa amma tun da ta haifi muhammad sani da yake sunan baba sani aka saka wa yaron shi kenan ta ji cewa ba za ta iya baiwa kowa shi ya rike mata ba ranar sunan basma yarinya ta ci sunan hajiya hajara za su riƙa kiranta da ummi sosai hajiya hajara ta ɗauki son duniya ta ɗora a ummi ta yi kayan suna na gani na faɗa Sai a ranar sunan ne kuma Basu suka yi ido biyu da Sharifa, wacce ke ɗauke da ciki ɗan watanni hudu. Ta sake zama wata class human, saboda Sharifa dama akwai iya gyara da sanin kan gayu. Ta zube kayan suna wanda ta kai ce yasa Basma ta yi watsi da su ta ce ba ta so. Abin sai ya baiwa Sharifa dariya, ta tattara kayan ta kai wa Hajiyar Nas. Sai gashi ita da kanta ta kawo Basma ta zage ta tas, ta ce lallai a sa wa ummi kaya. Ai ba don ita Sharifa ta bada kayan ba. Basma ta amsa tana kuka, tana jin kamar ta haɗe zuciya ta mutu. saboda baƙin ciki da kishi mai zafi da ke cin zuciyarta. Abuja Taimiyya ta na wanka ya fara nisa, Suhaila ko sun juya zuwa Legas ta sati biyu da suna, amma kullum sai ta kira bidiyo call an nuna mata yaran, da gaske take ƙaunarsa tare da jin sa cikin zuciyarta. Hakan ba ƙaramin yi wa Taimiyya daɗi yake ba, dama an ce mai ɗawawa, duk wanda ke son nasa sai ya so shi. Malik Ado shi ma baya iya cikakkun awa uku ba tare da ya yi waya da Taimiyya ba, ya ga yaransa. wata irin soyayya suke sha ta waya suna musayar zafafan kalamai. Don kullum kan taimiyya sake buɗewa yake, idanunta na sake soyewa da tarin ƙaunarsa da makantar da idanunta wajen nuna masa soyayya ko a gaban waye. Duk sai ya shigo Abuja, su yi ta faɗa da Haja. Idan ya shiga ɗakin taimiyya ya jima haka za ta biyo shi ta kora shi, tana faɗin shi ko kunya idanun iyayenta baya ji? Idan ita ya raina ta sabida fitsararsa, ai su basu saba gani ba. Sai dai ya ta dariya yana so sa kai, kuma hakan ba zai hana shi idan ya kuma jin son ganin su ya lallaba ya shige ɗakin ba. Ƙasa gaba ɗaya Hajja ta sa taimiya ta dawo, a nan take jego. Idan ta hau sama to wani abin ne ta je ɗaukowa. Wani irin jego take yi, irin na ‘yan gata, don kula da take samu ma har yayi yawa. Zan ba ta san wahalar yaran ba, iyakarta da su ta ba su nono. Shi yasa suna da kwana ashirin ta fara shiga makaranta, saboda sun fara yin test, an shiga tsakiyar sakon semester. Hajja da iya da faɗa suka fara ran da ta shirya ta ce za ta je makaranta. sai da ta kira Malik ta shagwabe masa tare da yi masa bayani. Sannan ya fahimtar da Hajja, suka haƙura ta tafi ta bar yaran. Ba ta ma jima ba, test ɗin kawai ta yi tare da sainin ɗin attendance ta da gida. Hanna ma ta zo mata barka har da siyayyan kayan babies. Ta tafi tana santan kyawun yaran kamar ta gudu da su. Murfi, bayan shekara bakwai, barista Zainab Samir wato Taimiya ita ce ke sakuwa daga matattakala hannunta cikin na Abdulmalik Ado Ibrahim wanda ya sake zama wani ingarman namiji da shekarunsa suka fara nisa. Ita kuma ta zama wata babban mace mai tsananin aji da kamewa. Kana kallonta zaka san ilimi da wayewa na zamani da na addini sun zauna mata matuƙa. Ta sake zama wata haɗaɗɗiyar mace, masaniya kuma ƙwararriyar lauya da ta san kanta, wacce ta fito da kwalin first class. Sanye take cikin shigar abaya da ta zame mata kamar ibada, duk idan za ta fita shigarta kenan. Kuma haka Abdulmalik ya fi bukata, domin yana mata kyau yana kuma ɓoye masa sirrikan albarkatun jikinta, shi kuma yana sanye cikin ɗanyar buwa, kala sky blue da ta yi masifar amsa fatarsa. Suka dinga jerowa a tare, har suka iso cikin tsakiyar falon ƙaton gidansa, sabo dal da suka sake sauya a nan a Sokoro. Dan shekaru biyu kenan da bashi mukamin ƙaramin ministan sufuri cikin sabuwar gwamnatin da aka kafa. Kasancewarsu jigo kuma manya da suka ba da tarin gudunmawa suka yi aiki da aljihunsu da mutanensu wajen ganin gwamnati ta kafu. Taymiya ta ɗaga manyan idanunta masu haske ta dube shi. Ta yi ƙasa da murya ta ce, mai sweet, amma dai ba za mu fita da yaran nan ba ko? Abdulmalik ya saki murmushi yana faɗin Only Haidar. Taimiya ta ɓata fuska ta ce, amma ka san muna ɗaukar sahu da ba za ta taɓa barin kunnuwan su huta ba saboda kuka. Kafin Abdulmalik ya yi magana, kyawawan ‘yan biyu ‘yan shekaru biyu suka fito da gudu daga ɗakin su da ke ƙasa. su da da leda chocolate ɗin Kit Kat suna sha. Macen ta kawo hannu za ta damƙi rigar Taimiya, ta yi saurin riƙe hannunta tana faɗin no huda. kar ki bata mama kaya, oya mu je a wanke hannu. Taimiya ta yi magana tana jan hannun kyakkyawar yarinya suka nufi tole ɗin da ke kwarido ta wanke mata hannun. Shi kuwa dar wajen fafansa ya nufa. Ya ɗaga shi sama ya dire yana sumbatarsa kafin ya ce my boy haufa. Yaron mai tsananin wayo wage baki yana cewa papa. Abdulmalik ya amsa da cewa na'am. Haidar ya ce an je wajen momi papa. Abdulmalik ya saki murmushi yana sake jin ƙaunar yaron a ransa ya ce oke bar mama ta zo. sai mu yi dropin ɗinku a wajen momi. Daidai nan Taimiyya ta da riƙe da huda ta sauya riga, ta dubi Abdulmalik tana cewa mu je hubbi da Allah. Abdulmalik ya aika mata wani sassanyen kallo ya ce oke ma fiyo zuma, amma za mu sauke su a wajen momin su. Haidar ya ce wajen momi za shi. Taimiyya ta saki murmushi ta ce alhamdulillah, wallahi ya ma fa hakan. Mu je mu da babu wani hayaniya da yara. Ya balla mata rara yana cewa ni ban san me yasa baki son fita da yaran nan ba wallahi. Taimiyya ta shagwabe murya ta ce takura ce ban so, Ita ko momi kaga babu ruwanta. Suna ta hirarsa suka isa wajen motar. Abdulmalik da zai tuki ya saurin buɗe gidan baya suka shige. Ya mai da murfin mota ya rufe tare da shiga mazauninsa ya tashi mota suka fice. Zagayawa ne kawai suka yi saboda gidan Suhaila daga bayan Esther ɗin su miyan yake. Da gudu yaran suka nufi ciki suna kiran momi, momi. Taimiya da Abdulmalik suka saki dariya suna rufa yaran baya zuwa ciki. A falo suka tar da Suhaila da katon cikinta a gaba, wanda kusan ya shiga wata haihuwa. ta sake buɗewa ta zama wata big madan sosai. Ta sauke idanunta akan Malik da Taimiya, tana sake gyara su da zama a kusa da ita. Ta ce au, ku ce tare kuke da su, na ɗauka direba ne ya kawo su ai. Taimiya ta saki murmushi tana zama a bakin kujera, ta ce momi ina yi ne, ya nauyin jiki. da ta ɓata fuska ta ce wallahi nauyin jiki kam akwai shi. Cike da tausayinta Taimiya ta ce ayya, Allah ya raba lafiya, ai an kusa dai. Kafin da ta magana Jiniyo ya fito daga ɗaki, Ganin su taimi ya sa shi karasuwa da sauri ya rungume Abdulmalik yana cewa welcome fa. Abdulmalik ya shafa kan yaron nasa mai shekaru shida, amma saboda girman jikinsa, za ka ɗauka ɗan shekaru takwas ne. Ya ce, My son ya kuke, ina princess, ina fata kuna mai da hankali akan makaranta sosai. Jini ya gyaɗa kai ya ce sosai dadi, kama tambayi momi ka ji. Taimiya ta ɓalla masa harara, ta ce koma an tambaye ta ai ba gaskiya za ta faɗi ba, tunda bakin ku ɗaya. Suhaila ta saki murmushi ta ce mun da ya ji, Ke ma kin san yaro na in dai kwanya ce wallahi ko waccan princess din ba za ta nuna mai komai ba. A Qur'ani ne kawai ta yi masa zara. Amma za mu kamo ta sun, ko son? Jini ya bi murya ce sun kuwa momi. Daga haka ya gaida taimiya, ta amsa tana wani basar da shi. Fito wannan har daga ɗakin ya sanya ta mai da idanunta kan yarinya, wacce kamanninsu da ita har ta ɓaci, hatta shagwabar babu abin da ta baro ta. Oyoyo mai fa, har ta faɗi, lokacin da ta rugo ta rungume Abdulmalik da kyau, shi ma ya ce mai mum ya kike I'm fine papa Malik ya ce good my princess Mama welcome ta ce wa Taimiya tana rungume ta ita ma ta amsa da kula tana duban Abdulmalik ta ce mu je papa dan Allah kada a yi ta jiran mu da haka suka yi sallama da Suhaila na sanar da ita cewa wajen yayin ɗaliban da za a yi na foundation ɗinta ne za su je a jabi Suhaila ta yi musu adawa lafiya suka fito suka yi tafiyar su tare da barin yaran a wajen Suhaila wacce suka yi sabo da ita sosai saboda tana nuna musu kula kamar ita ce ta haife su. Sun isa Jabi taro ya yi taro, sai tashin karatun ɗalibai ake ji wanda suka yi sauka alƙur'ani mai girma, ƙarƙashin makarantar Islamiyyar ƙungiyar Taimiyas Foundation. Ƙungiya ce da ta kafa ta da kuɗinta, take kuma hidimta wa ƙungiyar da jikinta da lafiyarta, har ta kafa ta kaya da take a yanzu, cikin shekaru huɗu da ta kafa ta. Ƙaton gini ne mai ɗauke da wajen kwanan marayu da nakasassu, guragu da makafi, do ana kula da su tare da basu ingantaccen ilimin zamani da na addini. An gina azuzuwa ɗaukar karatu na boko da na Islamiyya do a cikin wajen. Ga wajen kwanan ma'aikata masu yi musu hidima maza da mata. Ana biyan su albashi da ƙarshen wata. Kaf gadanta na kadara da Abi ya bar musu ta sa aka sai da komai. Ta zo ta zuba kuɗin wajen kafa wannan foundation. Tana kuma fata da addu'ar Ubangiji amsa a matsayinsa da katil jariya gare ta da abinta. Dalibai guda ashirin da hudu ne suka sauke Ƙur'ani ake bikin yaye su. Shi ne su taimiya suka halarci wajen, don sun tara manyan baƙi da suka gayyata, har ma da manyan malamai da suka yaba, tare da jinjina a ƙoƙarinta na kafa wannan foundation don inganta rayuwar nakasassu da marasa galihu. Da yawan masu kuɗin da suka halarci wajen, sun sanya tallafi mai kauri don ci gaban wannan foundation da ƙara bunƙasa shi. An ci an sha, malamai kuma sun yi wa'azi da janyo hankulan masu kuɗi maza da mata. Akan su zo su haɗu wajen sake ɗaga wannan foundation da bunƙasa shi ta yadda nakasassu da marasa galihu za su yi alfahari da su. Daga ƙarshe aka nemi taimiyya da ta zo ta rufe taron da addu'a. Bayan ta rero ta mai daɗi, ta karanta ayoyi goma na ƙarshen suratul baƙara. Ta rufe taron da addu'a bayan an baiwa ɗalibai tarin kyaututtuka. A gajiya suka dawo gida daga wajen taron, shi ya sa ba su biya sun ɗauki su huda ba, suka wuce gida kawai. Sai dare su ta sa direba ya kawo su gida. Dan su ma yin uwarsu ne, duk yadda za su damu a kawo su ba sa taɓa yadda su kwana a wajenta. Wata irin rayuwa suke yi ta kishi mai tsafta da sanin ciwon kai. Kowace burinta kawai ta zara a zuciyar Malik ɗin. Ba su da lokacin ɓata wajen faɗa da juna ko ƙananan maganganu. Kowace biznes ɗinta da hidimomin gabanta sun ishe ta. Suhaila sai yanzu ne Allah ya nufe ta da samun rabo. Kuma cikin ya zo mata da wahala ne, tun farkonsa take fama. Yau laulayi gobe ciwo, har kawo yanzu da saura watanni biyu ta haihu. na har kusan ita ma ta dawo hannunta, sabida rabin zamanta na gidan dalilin shakuwarta da ɗan uwan haihuwarta. Su huda ne kawai na mama ɗinsu, don tun miya na ƙaba zucin nahar, har ta gaji ta haƙura, ta rungumi su da take kira da autanta. Zaria, gonar ganye. Hajiya Hajara anya yarinya nan ko ba za a kai ta wajen sarkin rafi ba? A ce yarinya shekara biyar sai dai a kwantar a tayar? Ko zama ba ta yi balle rarrafe, ballantana kuma a yi zancen tafiya. Gashi har an yi mata kanne biyu amma babu wani canji. Hajiya Maliya ɗaya daga cikin ƙawayen Hajiya kenan take wannan magana. Hajiya Hajara ta dubi Umi da ke kwance akan cinyarta. Ta ce to Hajiya Maliya ni na rasa ma ina za mu kai ta a dace. Duk inda muka ji mai magani muna tafe amma har yau ba a dace ba. Ni kanta ne ma da yayi uban girma yake bani tsoro. Daga faɗowa daga gada kai yayi wani tum. Hajiya Maliya ta ce hmm. shi yasa nake tsoro Allah ya sa ba aljanu ne suka shafe ta ba irin waɗanda ake cewa 'yan ruwa ɗin nan ne amma kuma me ai ishara ce kike gani saboda kin iya kyara halittar 'ya'yan jama'a kiri-kiri kika ƙi kyakkyawar gurguwan nan kika ce Allah ya kyauta ɗanki ya auro miki na kashashiya yo Allah na tuba da irin waɗannan 'ya'yan ai gwamma na su dubu irin gurguwa tunda ita tana yawanta ko ina da cikar halitta ta da komai amma wannan fa fuska kamar ba na bil adama ba yarinya dai ta sauya kamanni Allah dai ya kyauta Hajiyar Nas da baki ya mutu ta ɓata fuska ta ce amin, amma abin yana damu na hajiya malliya. Gashi an ɗauki son duniya an kimsa zuciyata akan wani yarinya. Wallahi ni kaina wani zubin sai in dinga jin tsoronta. Haka kurin sai in rika jin kamar ba mutum ba ce. Tabbas gara gurguwa da ire iren ta sau dubu. Allah na tuba. Ta kai ƙarshen magana wani abu na danne zuciyarta. Shigowar basma ɗakin ɗauke da kulas ɗin abinci. Ya sa su hajiya suka rufe zancen. Ta ajiye abincin tana durƙusa ta gaida hajiya malliya. ta amsa a wulakance tana faman taɓe baki. Ke kin sanar da Nasir zancen mai maganin da na gani ana talla a TV? Hajiya Hajara ta jefa Basma tambayar a dake. Basma ta jinjina kai ta ce, "Eh, na faɗa mishi." Ya ce shi ya gaji ya haƙura a barta kawai. Da ya magana murya ta na rawa, idananta akan umi da ke kwance bata ma san me suke ciki ba. Sai dai ta zara idanu kawai. Hajiya ta jinjina kai ta ce, "Oke, to zai da ya same ni ai, je ki abinki." Basma ta baro ɗakin tana ji hawa yana biyo fuskarta. ta. Kwallon cikin da na sani da nadama suke ita da Zuhura, a kan irin cin fuska da suka dinga yi wa Taimiya a baya, suna aibanta halittarta. Gashi Allah ya jarabce su suma da lalurar da ta ninka tata. Gyalle su. Zuhura ɗauko masa keken mana, yana son fita waje ya hidimarsa da yara. Umma ta magana tana daga zaune kusa da Muhammad da ya girma, kyawunsa da kamanninsa da na Amiru suka sake fitowa sosai. Zuhura ta amsa ta da to umma, bari in turo masa keken. Ni fitarsa cikin yaran ne bana so, a ta kyararsa ana kiransa gurgu hakan ba karamin tada hankali na yake ba ke saran nan fa jikan hajiya jamila har tura shi ya dinga yi suka je har can kasar layi wai ana ta bashi sadaka kamar wani almajiri umma da takaici ya zuciya zuciyarta sai cewa ta yi sun ma kansu da gangan ne ai tsabage su ci zarafinsa ne kawai zuhura ta turo haɗaɗɗen keken tura guragu wanda taimiyya ce ta siyo ta turo masa tare da tarin su suturu na 'ya'yan gata zuwa kayan ciye-ciye dan dusan da za su fita yi wa suna har sayayya sai ta yi masa nasa daban saboda yadda take son yaron da tausayinsa. tun su umma na jan haushi, har suka saki tare da sallama cewa da zuciya ɗaya take yi. Nadama ko sun yi ta tafi cikin kwando, har sai da umma ta roƙi taimiya gafara akan ta yafe mata. Ranar taimiya sai da ta zub da hawaye, ganin yadda rayuwa ta sauya a umma. Du ta yi sanyi, wannan jin kan duk ta aje a gefe. Ga baba Sani ummi ta gama da zuciyarsa, ita kawai yake gani a gabansa. Tsakaninsa da umma sai dai kawai ya zo musu weekend, ya sauke haƙƙinta ya juya, yana dai kula da su da sauke duk wani haƙƙinsa, amma zallar soyayya na ga ummi da yaranta, ‘yan biyu da ta haifa, wanda suka ci sunan Samir da Ahmad, sunan baban taimiya da na mahaifinsu Baba Sani. Matar ya Sadiq ma ta haifi ‘yarta mace, mai sunan Umma, suna kiranta da Ammi. Ita ma Yasmin ta haihu shekara ɗaya da ta wuce, ta haifi namiji mai suna Mahmud. Zizi da Maryam Sunusu ne dai har yanzu aure shiru, Allah bai kawo lokaci ba. Dukkaninsu karatu suka sa a gaba, kafin Allah ya kawo musu mazajen aure na gari. Hajiya kusa rabin zamanta ya koma Abuja, kan je ta jima sannan ta da Zaria. Su ma su taimiya duk hutu sai sun zo, kowace ta buɗe gidanta ta yi hutu sannan su koma. Zawarawa na ta zuwa zuhura, amma har yau bata samu wanda ya kwanta mata ba. Shi ko Amira har ya sake wani auren, ya zo da matar don su ɗauki Mahmud, amma matar na ganin yaron, ta daka tsalle ta ce ba da ita ba, ba za ta iya riƙon musaki ba. Wanda komai sai an taimaka masa. Ranan Zuhura da Umma suka zub da hawayen baƙin ciki da takaici. Zuwa yanzu Zuhura da Umma sun yi nadama, tare da fara ɗaukar darasi a rayuwa. Don Umma yanzu ba ta da matsalar da ta sha kanta irin Zuhura da Basma, waɗanda larurar 'ya'yansu kawai ya gama da baibaye zukatansu, tare da haifar da nadama mai tsanani a zuciyoyinsu. Sun gamsu sun kuma gane cewa Ubangiji na halitta bawa ne a yadda ya so, ya kuma ɗaukaka shi ba tare da duba fifikon halitta ba. Basma ba ta da wata fawa, sai abin da Sharifa ta shimfiɗa a Nas ake aiki da shi, wacce zuwa yanzu yaranta biyu da Nas, don maza Aliyu da Hamda. Tsakanin Basma da shi sai dai ya zo wuki ne juya, kamar yadda Baba Sani ke zuwa wa uwarsu. Ta yi sanyi da laushi, duk wannan iskancin hajiyar nas ta gama koya mata hankali tare da nutsar da ita. Dan ma ita kanta hajiyar rashin lafiyarta da na ummi ya sanya ta yi sanyi ba kamar da ba. Iya ko ta gama zama 'yar gatan Abdulmalik da Taimiya, dan ba ƙaramin mata hidima suke ba. Zuwanta Umara tare da Hajja sau uku, kuma duk Abdulmalik ke kai su. Zuwansa na ƙarshe ma tare suka yi da Taimiya, sai da suka wuce Dubai suka yi sati biyu kafin suka dawo. A kwana a tashi watan haihuwar su hailaye, ta haifo ɗanta namiji mai kama da Abdulmalik Ado. Ranar suna yaro ya ci sunan Ibrahim, za a dinga kiransa da Khalil. An yi shagali sosai, kamar yadda aka yi a haihuwar da taimiya ta yi guda biyu. Taimiyya ta yi bajinta wajen nuna mai jego da ɗanta kulawa, tare da kashe musu kuɗi wajen siyayyar kayan barka. Kowa sha'awar yadda suka haɗe kai suke, suna harka arziki irin na wayayyun mata, waɗanda suka san kan duniya. Hajji ce ta tattaro don yin zaman jego, iya ma ta yi kara, ta zo ta mata sati biyu ta koma. Ana dab da za a fara azumin watan Ramadan Suhaila ta haihu, shi ya sa ma iya ta yi sati biyu ta juya, don ta ce ta fi son yin azumi a ɗakinta. Abdulmalik da Taimiyya sai suka buɗe sabon shafin rayuwa da farantawa juna rai, don da Suhaila ana jego. Yanzu ita ke da mijin, har zuwa masu jego su yi arba'in. My Pius ma come now. Abdulmalik ya magana idanunsa akan kan Taimiya wacce take faman kalai-kalai a gaban madubi. Tana sanye cikin wasu fitsararren 90s da suka bayyana da surarta a waje, musamman kirjinta da suka fi samun kulawa don ko kaɗan ba su rankwafa ba. Ya sako daga kan gadon ya nufe ta yana cewa wife na gaji da wannan kalai-kalan zo mu je ki ji wata magana. Ya ɗauke ta cak zuwa kan gado tana faman zuba masa shagwaba cewa bata gama yi masa kwalliyar ba fa. Ya shimfiɗe ta akan gado yana cewa na yafe mafi zuma ni ba kwalliya nake so ba. abin da nake so ana min kwalelansu. Ya yi magana yana cusa kansa a tsakanin ƙirjinta. Wani ƙamshi ya doki hancinsa. Ya ɗago kansa tare da manna mata kis a goshi. Ya ce, Sweet, yau fa wasu ‘yan biyun nake so mu farauto, tunda na ga ke ‘yar baiwa ce. Da bibbi kike bani sanyin idanun nawa, ko ba haka ba. Ya kai ƙarshen magana yana kai hannu zai zara rigar jikinta, ta ya saurin riƙewa tana shagwaɓe murya. Ta ce, No, my sweet amo, na yafe wallahi. Su da sun ishe mu haka ai. Abdulmalik ya balla mata rara ce ai biki isa ba yarinya. Yau dinnan zan samar da wasu 'yan biyun. Gara ki shirya. Yau tildau ne kawai mai fiyo zuma. Ya yi magana yana ɗage mata gira guda. taimiya ta saka masa kukan gwaba yana mata dariya. Kafin ya kashe musu wuta ya hawo kan gadon baki ɗaya, ya janyo ta zuwa jikinsa da rarrashi. Masha Allah. Masu saurare, duka-duka da haka muka kawo ƙarshen labarin taimiyya. kuma wannan labari sadaukarwa ne ga duk masu larurar nakasa a duk inda suke a faɗin duniya. Abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana. Sai mun haɗu da ku a sabon labari nan ba da jimawa ba. ku har kullum abokiyar hira.